بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم لهدي 27 ga watan رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 426 wato daidai da talatin ga watan goma shekara ta 2005 za mu fassara aya ta ɗari da goma aya ta ɗari da goma sha biyar ta suratul bakara إن شاء الله ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب kuma mafitar rana ta Allah ce kuma maɓoyar rana ma ta Allah ce fa'aina ma wallu fa samma wajhullah duk inda kuka juya a can ne fuskar Allah take inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai yalwatawa ne masani malaman tafsiri sun yi bayanai mai yawa a game da wannan aya bayani mafi inganci shine wanda abu hayyan ya faɗa a tafsirul bahar muhit juz'i na farko shafi na 360 ya ce wallazi yazharu abin da ke bayyana a zahiri manufar ita wannan aya أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو akwai alaka tsakanin wannan آية da wadda ta gabace ta kun san ayoyin ƙur'ani a ɗinke suke kowace aya ka gani a ƙur'ani tana da alaka da ayar da take gabanta kuma tana da alaƙa da ayar da take bayanta ƙur'ani a ɗinke yake abu hayyan ya ce akwai alaƙa tsakanin wannan ayar da ayar da ta gabace ta ita ayar da muka karanta a baya innahu lamma zakara man'al masajid min zikirillah wato ayar da muka karanta a baya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani game da waɗanda suke hana a bauta masa a cikin masallaci. wasa'aya fi takribiha da kuma ƙoƙarin rusa masallacin to na ala anna zalika shine a gaba ya kawo wannan ayan yana faɗakar da mu cewa don an hana ibada a masallaci kuma don an kai ga rusa masallaci layan naumin a dai salawati bai hana a bada salloli wato da ita wannan aya take karantar da mu shine ko da zai kai ga a rusa masallaci ko a hana ibada a masallaci bai kamata a ce wannan ya hana mutane yin sallah ba wala min zikirin lahi ko kuma zikirin Allah idil mashirik wal magribu lillahi ta'ala domin mafitar rana da maɓuyanta ai na Allah ne fa ayyu jihatin don haka kowace nahiya addaitun fi hal ibada ta kuka fuskanta kuka yi ibada wanda yake gabacin duniya ya fuskanci yamma wanda yake yammaci ya fuskanci gabas to ta duk inda kuka fuskanta kuna sallah fahiya lillahi ai sallan kun yi ne domin Allah yusibu ala zalika kuma Allah zai ba ku lada a kai wala yaqtasu makanu ta'diyati bil masjid ba wai sharadi ne sai an yi ibadar a masallaci kafin Allah yake karba ba alaƙar da take tsakanin wannan ayar kenan da ta baya wannan yana dacewa da hadisin jabir bin abdullahi al-ansari wanda yake sahihul bukhari hadisi na 335 sahihu muslim hadisi na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ilat liyal ardu masjida an saka min ƙasa duniya gaba ɗaya ko ina wurin sallah ne shine masjida wurin sujjada ne don haka a ko'ina musulmi ya yi sallah Allah zai karba ba wai sai a masallaci ba wa tahuran kuma annabi ya ce Allah ya saka min a ƙasa wurin sallah wurin sujjada sannan kuma ita ƙasan abin tsarki wato in ka rasa ruwa sai ka yi amfani da ƙasa ka yi taimama wannan hususiya ce ta al'ummar manzon Allah aina ma rajulun min ummati adrakathu salatu duk inda wani daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi fal yusalli sai yayi sallah sharkan au garban a gabacin duniya yake ko a yammacin duniya wato wannan shine fassaran ita wannan aya domin haka darasi na farko da muke samu game da ita wannan aya shine wato Allah yana ce mana komai girman fitina kada ku yadda ku ba sallah komai girman fitina ko da zai kai ga a rusa masallatai ko da zai kai ga a hana ku ibada a masallatai kar ku yadda ku ba sallah wanda shine darasi na farko domin Allah ya yi magana ne akan waɗanda suke hana ibada a masallatai da waɗanda suke rusa masallatai yana gama maganar sai ya ce walillahi al wal maghrib kada fa ku manta maɓullar rana na Allah ne hakan nan maɓuyanta ma na Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah a can za ku taras da fuskan Allah wato abinda Allah yake nufi ko da za a rusa masallatan duniyar nan kafkar ku yadda ku ba sallah don haka yasa malamai kamar misali bin bas ka duba fatawansa juzu'i na goma sha biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu ya ce da mara lafiya zai bar sallah har lokacin ta ya wuce da gangan ya zama kafiri wallahi jama'a mu mai da hankali idan 'yan uwanmu ba su da lafiya mu tsaya mu ga cewa suna sallah a kan lokaci don babu wata gaba a rayuwar dan adam da allah ya masa rangwame ya dakata sallah sai fa in hankali ya fice masa ku duba fa Allah ya yi magana ne akan an rusa masallaci an hana ibada amma duk da haka yana gama magana sai ce walillahi al-mashriq wal maghrib ai ba sai masallaci ba gabas da yamma duk na Allah ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta za ku tarar da fuskan Allah to ko ba a masallaci bane ku tabbata kuna sallah kuma ba mu ne al'ummar farko da hakan ya faru da mu ba a zamanin fir'auna irin wannan abin ya auku kuma abin da Allah ya gaya mu banu Isra'ila kenan lokacin da fitina ta tsananta a zamanin fir'auna fitina ta tsananta ga banu Isra'ila a suratu yunus aya ta 84 wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin da fitinar fir'auna ta yi tsanani ya dinga gana ma musulmai azaba sai annabi Musa ya ce musu ya kaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in dai kun kasance kuna imani da Allah in dai imanin ku na gaskiya ne matukar kun yadda akwai Allah kun gaskanta shi fa alaihi tawakkalu to gare shi za ku dogara in kuntum muslimina in dai kun kasance masu miƙa wuya gare shi sai ku miƙa wuya ga Allah ku dogara da Allah ku bar masa komi fitina in ta tsanani to ka ƙoƙari ka gyara zuciyarka domin in fitina na girma to haka nan kuma tauhidi ke na ƙasa sai wanda Allah ya masa rahama don haka da zarar fitina ta fara girma sai a ce kai jama'a akwai ko mai layan bata lokacin da fitina ta yi tsanani gare su annabi Musa ya ce musu in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkal in dai kun yi imani da Allah ku dogara da shi in kuntum muslimuna in kun kasance musulmi na masu miƙa wuya gare shi me suka ce فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا سيف بنو إسرائيل سوكا معنا موسى على الله توكلنا قال الله مكدو غردن كما رأي ka ce mu dogara ga Allah to gare shi muka sai dai kuma fitina a tsoro ce ta yiwu in fitinan nan ta ƙara yin tsanani har ta zama jarabawa ga zukatanmu don ba kowa ke iya jure mu fitina ba ba kowa yake iya jure mu fitina ba sai mai ƙarfin imani wani da zaran an fara jarabta musulmai daga wannan lokaci yake rabuwa da imaninsa saboda yana da gajeren haƙuri wani ko za a daɗe da shi ana fafatawa amma an ɗan kai wani zango shi ma haƙurin sai ya ƙare sai ya hirida amma wani duk inda ka kai ga fitina to haka za ka bar shi da imaninsa to abin da ake tsoro shine in fitina ta yi tsanani kun san galibin mutane imanin suna da rauni akasarin mutane imanin suna da rauni shine suka cewa anan Musa mu dai kan mun yi tawakali da Allah amma abin da muke jin tsoro Fir'auna dai ba karamin kangararren sarki bane kuma fitinanne ne na ji da gani idan ya mu a gaba ƙarshen tafi waɗanda za su saura a cikin mu da imanin su kaɗan ne ce to buƙatar mu wajen Allah kawai shi ne rabbana ya ubangiji la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin kada ka sanya mu rayuwar mu ta zama fitina ga waɗannan mutane azzalumai wato kada mu samu jarabawar imani a dalilin waɗannan azzalumai me suke cewa ونجنا برحمتك من القوم الكافرين suna cewa jina kuma ka tseratar da mu ya Allah bi rahmatika albarkacin rahamarka ka yi mana tsira min alƙawamil kafiri ne daga waɗannan mutane da suke kafirai to fir'auna fitinarsu ta kai makura don ku har ma ya hana fita a yi ibada haka malaman sunna suke faɗi ya hana ma a yi ibada Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi Misr buyutan wa ja'alu buyutakum واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين Allah ya ce wa auhaina ila Musa ko muka yi wahayi ga annabi Musa alaihi salam wa akhihi da dan uwansa Haruna muka yi wahayi ga annabi Musa da dan uwansa annabi Harun alaihi salam an tabawwa ali qaumi kuma bi misra buyutan muka ce wato ku shirya wasu gidaje don al'ummarku a wannan ƙasa ta misra tunda yanzu an hana ku ibada a masallatai to ai ita ibada ba dole sai a masallaci za a yi ba don fir'auna ya hana ma ibadar a masallatai Allah ya ce to gidajenku ku ku ware wasu gidaje ku maishe su su zama wurin ibada waj'alu buyutakum qibla ku mai da gidajen ku su zama alkibla su rika fuskantar alkibla me Allah ya ce wa aqimus sala komai tsananin fitina ku tabbata kuna tsaye da sallah wa bashirin mu'minina amma ka albishir ga masu imani ga wannan magana ta dace da maganar da Allah ya kawo a suratul baqara din nan yake ma annabi da al'ummarsa da yake cewa walillahi al-mashriq wal maghrib gabas da yamma dunna Allah ne wato mafitar rana da mabuyanta dunna Allah ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inna Allah wasi'un alim ko da za a kai ga hana ku ibada a rusa masallatai to kada ku manta gabas da yamma duk na Allah ne duk inda kuka juya akwai Allah nan kar ku yadda ku bar sallah idan manufan makiya Allah shine ku bar ibada to kar ku bari ku dai ci gaba da sallar nan don haka fitinar da ta auku ga musulmai a zamanin fir'auna ta wuce fitinar da take aukuwa ga musulmai a wannan zamani ko kuma abin da zai auku ga musulmai nan gaba ta kadari irin fir'auna yana da wuya ka samu wa musa rabbana وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى نبي موسى يا ربنا أبنججم إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا يا الله kika ba wa fir'auna da 'yan majalisansa muƙarrabansa kai ka ba su dukiya ka ba su ƙawa na rayuwa ta duniya ka ba su daraja da ɗaukaka rabbana li yudillu an sabilika ya ubangiji mu lallai fa suna batar da mutane daga hanyarka ka ba su dukiya ka ba su ni'ima to fa gashi suna batar da mutane daga hanyar Allah kun ga annabi Musa ya yi shimfiɗa don kafin ka roƙi Allah ka tabbata ka yi shimfiɗa wannan yana daga cikin sunnoni yana daga cikin ladubba na addu'a wanda mutane da yawa ba su gane ba haka kawai mutum sai daga hannayensa tsura Allah ka ba mu a ka yi shimfiɗa mana hmm? ai ko sarkin garinku ne kake nemar wata alfarmagunsa, in ka je ka ɗan gabatar da wasu sai kayi shimfiɗa ko an kira shi an girmama shi an hankalinsa ya kona ya ce turan ka yi daɗe ga abin da ya kawo ne to bare kuma Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa shay'un ahabbal madha min Allah babu abin da yake son a kira rashi a yabe shi fiye da Allah babu mai son yabo a duniyan nan kamar Allah babu don haka yasa zikiri shine mafi girman ibada da za ka yi ma Allah babu wata ibada da za ka ware a duniya ka yi ta wanda cikinta babu zikiri babu ita shi yasa Allah ke cewa wala zikirullahi akbar don me saboda yabon Allah ne manzon Allah ya ce babu wanda yake son a yabe shi a kirara shi irin Ubangiji amma kuma duk kalmar da za ka faɗa fa ka tabbata kalma ce ta yabo wadda shi ya faɗa wa kansa ko annabinsa ne ya faɗa ba kai ka shirya ba in kai ka shirya abinka to kana iya halaka ma a maimakon ya zama ka yabi Allah sai ya zan kuma kana kushe Allah kuma kana zaginsa ba a yabon Allah sai da abin da Allah ya yabi kansa ko annabi Muhammad ya yabe shi da shi ku gane wannan duk mutumin da zai yabi Allah ya tabbata ya yabe shi ne da abin da Allah ya yabi kansa da shi ko kuma annabi Muhammad ya yabe shi da shi saboda waɗannan kalmomi biyu su suka samu tabbacin yardan Allah kalmar da za ta fito bakinka babu tabbacewa Allah ya yarda da ita mu gane wannan da kyau don haka annabi Musa kafin ya roƙi Allah sai da ya fara girmama Allah wato yake cewa ya Allah idan fir'auna yana da ƙarfi kai ka bashi ƙarfi ya Allah in fir'auna yana da dukiya kai ka bashi ashe duk ikonsa na banza ne kai ka bashi sai yake cewa to ya Allah bayan fa ka bashi ga abin da yake yana tabbatar da mutane kun ga annabi Musa ya yi shimfiɗa ko ya kuma kawo dalilin addu'ansa sannan sai ya ce rabbana to ya ubangijinmu itumis ala amwalihim ka shafe albarkan dukiyarsu tunda dai abin da ka ba su nan ka ba su ne don su taimaka wa ka to kuma cutan bayi suke ka ba su ƙarfin mulki gashi kuma suna faɗa da addininka da suka samu ƙarfin mulki sai suka kama rusa wuraren ibadanka to ka shafe dukiyarsu duk alakulu bihin kuma ma ya ubangiji ka tsananta kulle basira ma zukatansu yana annabi Musa yana da zafi ya ce dukiyar Allah ya kwace ya shafe albarkanta kuma ma Allah ya toshe wa fir'auna wata kafa na musulunta a duniya ga annabi Musa yana da zafi washdud ala qulubihim ka tsananta hukuncinka akan zukatansu fala yu'minu hatta yarawul azab al don haka ma kada su yi imani sai ranar da suke ganin azaba don in mutum ya ce zai yi imani ranar ganin azaba imanin banza ne lokacin imani ya wuce kunga ga annabi Musa hankalinsa ya tashi me Allah ya ce Ala kadudu ba da'awa to kuma fasta ƙima wala tattabi an la ya alamun sai Allah ya ce kad ujibat da'awatu kuma an riga an amsa addu'an ku ai yana gama addu'a Allah ya ce an amsa addu'an ku amma in kuka lura annabi Musa shi kadai yake addu'a sai Allah ya ce ujibat da'awatu kuma me yasa aka ce an amsa muku baya ga cewa mutum ɗaya ne yayi addu'a malamai suke cewa saboda lokacin da annabi Musa yake addu'a annabi Haruna yana cewa amin ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا النبي هارون يتي آمين ربنا ليضلوا عن سبيلك يتي آمين ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم النبي هارون يتي آمين malamai suke cewa adda'i wal mu'ammin yashtarikani fil ajri da mai addu'a da wanda ke yin amin suna tarayya a lada da wanda yake addu'a shine annabi Musa da kuma annabi Haruna duk tarayya suka yi a lada guda wato shi yasa Allah ya ce qad ujibat da'awatu kuma an amsa muku addu'an ku ku biyu alhali kuma annabi Musa yi kada yayi addu'a wancan ya ce amin tunda ya ce amin dukansu ne suka yi addu'a Allah ya ce an amsa muku amma kafin a biya muku fa ma sai kun daidaito akan tafarki madaidaici wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamu ku tabbata ba ku bi tafarkin waɗanda ba su da ilimi ba kada a same ku da aikin jahilai kun ga an samu sharaɗin biyan bukata in ka roki Allah Allah ya ji ka na'am to amma kafin fa ya biya maka bukatarka akwai sharaɗi ne sai ka daidaito akan tafarki nasa tafarki madaidaici eh, hanya madaidaiciya fastaqima wala tattabi'an sabilal lazina la ya'lamun wannan sharaɗi ne mai girma annabawa suka yi addu'a Allah ya ce kafin a biya muku sai kun daidaito akan tafarki na gaskiya mu kuma fa shi wancan ya tafi gurin malami gafarta malam ina da bukata a min addu'a ya ce an gama me aka gama matsayaci an gama mm. Allah ya ce wa annai Musa fastaqima ku daidaitu wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun kada ku bi hanyar jahilai kenan annabi Musa da annabi Haruna Allah yana su in fa kuna son a biya muku bukata ku tabbata kun tsaya akan tafarkin Allah annabawa ake gaya musu wannan habare mu duk mutumin da ya zo gurinka da cewa wane ka taimaka min da addu'a ka ce to kai ma ci gaba da addu'a sannan kuma ka gyara aiki ka gaya masa wannan ka gyara aiki don duk mutumin da bai gyara aikinsa ba wallahi kowa ya ga biyan bukata istidraji ne Allah shi kare mu darasi na biyu game da ita wannan aya in ka duba irwa'ul galil hadisi na ɗari da da 791 abdullahi bin rabi'a ya ba da labari daga mahaifinsa babansa rabi'a yana cikin sahabban annabi muhammad yace ce kunna ma'an nabi mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin muna cikin wata tafiya fi lailatin muslima muna cikin wani dare mai duhun gaske falam nadir aina alqiblata ba mu iya gane ina alqibla take ba kuma lokacin sallah yayi fasalla kullu rajulin hiyalahu sai kowane mutum yayi sallah ta nahiyar gabansa falamma asbahana da gari ya waye zakarna li rasulillahi sai muka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce masa ya rasulallah gafa abin da ya auku daren jiya a wata riwaya tana cikin irwa'ul galil a mujalladi na farko shafi na 323 jabir bin abdullahi ya ce kunna ma'a rasulillahi fi masiratin ausariya jabir ya ce muna tare da manzon Allah a wata tafiya ko ku za a tafi wani yaƙi fa asaba na gaimun sai ga jimare ya same mu wato aka yi hazo hazo ya rufe ko'ina fata harraina muka yi ta bincike da za mu yi mu gane alƙibla muka kasa wakta lafna fil ƙiblati kuma muka zo muna shawara eh, kai wannan ta ina kake gani ya kamata mu yi sallah wannan ya ce ai nan ne fa gabas wannan ya ce a ga gabas nan muka sassaba fasalla kullu rajulin minna ala hidda sai kowane ɗaya daga cikinmu ya sallasa shi kaɗai wato a ware shine ala hidda ala ahaduna ya khutu baina yadayhi shikenan sai kowane ɗaya mu bayan ya gama sallah sai ya ja layi a gabansa wato idan lokacin da gari ya waye ko ko in haske ya bayyana ta dai mu gane wa yake kan waye sallah daidai sai kowa ya ja layi ta gabansa ga inda ya sallah lina alama amkina tana saboda mu gane wato gurarenmu falamma asbahna lokacin da gari ya waye nazar lahu sai muka dudduba fa idza nahnu sallaina ala ghairi kibla sai gashi ashe dukkan mu ba wanda ya sallah daidai duk mun kauce ma alqibla fa zakarna zalika linnabi sai muka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama labari jabir ya ce falam ya amurna bil i'adati manzon Allah bai umarce mu da mu sake wannan sallan ba wa qala sai annabi ya ce qad ajza'at salatukum sallar ku ta isar shine sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara a wannan dalili walillahi al-mashriq wal maghrib mafitar rana na Allah ne haka nan maɓuyar rana na Allah ne fa aina ma tuwallo duk inda kuka juya fa famma wajhullah a nan ne fuskar Allah take inna allaha wasi'un alim lalle Allah mai yalwatawa ne kuma Allah masani ne don haka aƙida ta sunna aƙida ta gaskiya duk mutumin da ya yi ƙoƙarin ya gane ina ne gabas bai gane ba har ya sallah to da zai dan matsa gaba sai al'amari ya bayyana gare shi cewa ai ba ta gabas ya yi sallah ba ko da lokacin sallan bai fita ba kar ya sake saboda ya yi iya ƙoƙarin abin da zai yi iya ƙoƙarin da zai yi ya yi kuma shi Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha shi ko ya yi iya gwargwadon wus'in da Allah ya bashi bai iya gane gabas ɗin ba ya kuma yi sallah. tunda ya yi sallar nan a gwargwadon iya halin larurar da ta same shi to koda daga baya ya gane kuskurensa wallahi ya yi daidai bai yi kuskure ba ka duba al atul fiqhiyya al-muyassara a mujallar na farko shafi na 420 dalilin saukan wannan aya kenan saboda waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi ƙoƙarin su gane gabas ba su gane ba suka yi sallah kowa ya sallah ta nahiyarsa suna zuwa suka gaya wa manzon Allah ya ce kar ku sake sallah kuskure ne a ce ka yi sallah ta nahiya hudu din domin akwai masu cewa haka ku duba ta dama in kuka fuskanci dama ku yi sallan ku sake duba hagu ku yi sallan ku yi juya baya ku yi sallan wai ka yi sallah nahiya hudu din nan gabas da yamma kudu da arewa in azahar ce a yi guda hudu to waye saka ka yi azahar guda hudu a rana ɗaya da Allah ya sauwake maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai taɓa ɗora maka aikin da ba za ka iya ba tunda ka kasa gane gabas ka fuskanci nahiya guda da kake tunanin wannan nahiyar ita ce alƙibla ka yi sallah ko da daga baya ya tabbata ba alƙiblar ba ce sallah ka ta tafi sunnar manzon Allah kenan Allah shi samu gane darasi na uku game da ita wannan aya hujja ce mai ƙarfi da take tabbatar mana damar mutum ya yi sallah a kan dabba ayar zahirinta tana tabbatar da cewa duk inda mutum ya juya inda yana sallah a kan dabbansa wannan sallah Allah ya karbe ta fa aina ma tuwallu fa samu wajhullah in ka duba zahirin ayan Allah yana cewa duk inda kuka juya tunda ita dabba in ka hauta ba ta tsayewa ga nahiya guda tana gabas nan ta juya yamma inda hanya ya karkata nan za ta karkata to har da za ka yi sallah kan dabba sallar ta karbu akwai hadisai daga manzon Allah akwai hadisai masu yawa hadisi na farko yana sahihul bukhari hadisi na 1093 amir bin rabi'a ya ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ga annabi yusalli ala rahilatihi yana sallah akan raƙuminsa haisu tawajjahat bihi duk inda ta juya da shi ni da idona na ga manzon Allah yana sallah akan raƙuminsa in ji amir bin rabi'a hadisin yana sahihul bukhari sannan ga riwaya ta abdullahi bin dinar wadda take cikin sahihul bukhari hadisi na 1096 da sahihu muslim hadisi na 700 abdullahi bin dinar ya ce ra'aitu abdullahi bin umar radiyallahu anhuma na ga abdullahi dan umar allah shi kara musu yarda shi da babansa sayyiduna umar saboda dukkan su sahabbai ne abdullahi bin dinar tabi'i ne yake ba da labarin sahabban annabi Muhammad ya ce na ga Abdullahi dan Umar yusalli fi safari ala rahilatihi yana sallah akan raƙuminsa akan abin hawansa ana cikin tafiya aina ma tawajjaha duk inda dabban ta juya yu'mi'u na ga yana sunkuyo da kansa yana sallah to bayan na samu damar tambayansa wa zakara abdullahi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaf'aluhu sai abdullahi dan umar ya gaya min cewa ai annabi ya kasance yana yin haka kun ga hadisai sun zo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim cewa manzon Allah yana sallah kan dabba hadisi na uku yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim ibn sirin tabi'i ne ya ce eh, ya ga anas bin malik sahabin annabi muhammad yusalli ala himarin yana sallah akan wani jaki kuma jakin ya fuskanci hagu da alƙibla wato alƙibla tana hagu da jakin abin sai ya bashi mamaki shi bai taba ganin ana sallah kuma akan dabba ga dabban kuma ta kauce ma alƙibla bai taba gani ba sai ya kyale Anas bin Malik sai da Anas ya gama sallah ya ce masa ra'aituka tusalli li ghairi al-qiblati dazu fa naga kana sallah kuma inda ka fuskanta fa ba al-qibla bane kamun bayani ina hujja sai Anas bin Malik ya ce laula anni ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu lam af'alhu da dai ban ga manzon Allah yana haka ba wallahi da ban yi ba duk abin da ka ga nayi to naga annabi yayi ne sahabban manzon Allah ba su yin bid'a duk abin da kaga sun yi sun gani daga manzon Allah don haka sahabbai sun yi sallah akan dabbobinsu haka nan ma tabi'ai masu yawa alal misali in ka duba al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq hadisi na 4530 ibnu jurayj yace na taba tambayar ata a ata'u binu abi rabah tabi'i ne yace na tambayi ata'u a kun bi zalika sabtun bi salati ala dabba shin kuna da wata hujja kuwa ta ayar qur'ani ko ta hadisin manzon Allah cewa mutum zai iya sallah akan dabbansa mudbiran anil ga gashi ya juya ma alkibla baya sai a ata'u binu abi rabah yace na'am in dai ta ƙur'ani ne ga aya da take suratul bakara Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inna Allah wasi'un alim ta ƙur'ani ga abin da Allah ya faɗa Allah ya ce gabas da yamma duk nashi ne don haka duk inda kuka juya kuna tare da fuskar Allah a gurin kun an samu ayar ƙur'ani kenan za ka iya sallah kana ba wa alƙibla baya ka yi sallah a kan dabba sannan ya kawo masa hujjoji na ayar ƙur'ani don haka jama'a babu wani malami na sunna tun daga zamanin annabi muhammad har zuwa yau wanda ya ce ba a yin sallah a kan dabba babu shi in dai malami ne na sunna ittifaƙan malaman sunna sun daidaito akan cewa sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum zai yi nafila akan dabba ka duba aljami'u na imamu tirmidhi juz'i na biyu shafi na 183 at-tamhid na ibnu abdul barri mujallal na 17 shafi na 72 da sharhu an-nawawi na sahihu muslim juz'i na biyu shafi na 328 da al-istizkar na ibn abdulbarri mujallar na shida shafi na 176 malaman sunna kaf babu guda da ya saba akan cewa ba a yin nahila akan dabba wannan yana daga cikin sunnoni da aka ƙaurace musu a wannan zamani mawuyaci ne kaga mutumin da yake nafila akan motarsa ko akan abin hawansa kiɗa da waƙa sun haye gurbin wannan sunna ta manzon Allah in za ka yi doguwar tafiya sai ka nemo wani kaset mai tsawo na music a sa a mota ya cike gurbin sunnar manzon Allah shi annabi in yana tahiya yana nafila a kan dabba kuma a tarihin musulunci babu wani malamin sunna da ya ce ba a yin haka babu shi duk wanda ya ce ma ba a yi to kansa aka fara daga kansa aka fara samun wanda ya ce ba a yi saboda ayar ƙur'ani ta tabbatar hadisan manzon Allah sun tabbatar sai dai kafin mu wuce yana da kyau mu matashiya kamar guda biyu na farko malamai sun yi muhawara mai tsanani kwarai game da kabaran harama ga mutumin da yake so ya yi nafila a akan dabba misali kamar za ka yi nahila a cikin motarka kai ke tuki fasinja ne kai duk kana iya nahila. to amma an yi muhawara dangane da kabbaran harama in an ce kabbaran harama ita ce kabbara ta farko shin ita ma mutum yana iya yin ta koma ba alƙiblan aka fuskanta ba ko ku a'a kafin a fara tafiyan sai ya yi saitin gabas tukun ya yi kabbaran harama sannan ya ce to aje ci gaba da tafiya ko da motar za ta juya babu damuwa malamai sun yi muhawara mai yawa a kai amma magana ta gaskiya wadda take ingantacciya ita ce ba sharaɗi ba ne kana iya kabbaran harama ko da motar ta kauce ma alƙibla ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya mujallal na farko shafi na 476 duk da yake muhammad bin salih al-usaimin Allah ya ji kansa yake cewa an dai so inda hali inda so samu ne kafin ka fara nafilan ya zamanto dai ita kabbaran harama an dubi alƙibla an yi ta in an san alƙiblan kenan amma a cikin malamai ma na duniyan nan ibn usaimin ne ya ce mustahabi ne shi bin baz cewa ya yi da za ka yi watsi da ma cewa sai an yi saitin alkibla kafin ake kabbaran harama da ka yi daidai ba sharaɗi ba ne babu tilas a kai ka duba salatu ta na dr sa'id al shafi na goma sha bakwai don haka ba sharaɗi ba ne mutum sai ya fuskanci alƙibla kafin ya yi kabbaran harama duk da shi ke inda hali to ana son haka ɗin matashiya ta biyu ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya sallan farilla a kan dabba ya kamata mu san da haka manzon Allah kowa yake in zai yi sallan farilla ya yi ta a ƙasa haka nan hadisai suka tabbatar mana a duba sahihul bukhari hadisi na dubu da da takwas sahihu muslim hadisi na ɗari bakwai hadisin jabir bin abdullahi da kuma abdullahi bin umar kuma babu ko shakka malaman sunna sun yi ijima'i kaf kamar yadda fahimtar malaman sunna ta haɗu kan cewa daidai ne mutum ya yi nafila a kan dabba hakanan kuma fahimtar malaman sunna ta haɗu cif kan cewa haramun ne mutum ya yi farilla a kan dabba ka duba fathul bari mujallar na biyu shafi na 670 amma kuma akwai halin da ke kaiwa ya zama dole sai an yi farillan akan dabba idan hali ya kai haka kamar misali uzuri ya samu mutum yana tsoron zai kai ga cutuwa in ya matsa akan dole fa sai ya tsaye da wannan mota ko ko abin hawan nasa misali wanda ke tafiya a cikin jirgin sama in za ka yi tafiya daga nan zuwa china akan samu awoyi masu ɗimbin yawa ya ko tafiya saudiya awa nawa ake a sama in ba transit aka yi ba a ce za a tafi ne kai tsaye to za a samu sa'o'i masu ɗimbin yawa wanda lokutan sallah za su same ka kana cikin wannan jirgi kaga wannan an samu matsala an kuma kai hali na cutuwa in mutum ya matsanta a kan falalle sai ya yi sallan nan ko ku a'a mutanenmu 'yan kasuwa da suke bin dogayen motoci waɗanda suke bin manyan motoci daga nan arewa zuwa kudu saboda saye-saye irin wannan su ma yakan same su to akwai matakai kashi biyu mataki na farko shi ne matakin jam'u taqdim wanda malamai sun ce ya kamata a fara gabatar da shi a lokacin da za ku fara tafiyar nan sai ka duba in za a yi tafiyar nan a lokacin azahar ne kuma gashi la'asar za a ta same ka a cikin hanya sai ka hada azahar da la'asar ka yi su a farkon lokaci idan an isa can in yi so ka hada magariba da isha'i ka yi su ko da a ƙarshen lokaci a fara gabatar da wannan in hakan bai samuwa ya zama dole duka za su same ka a cikin abin hawan to larura ta samu sai ka yi sallar a cikin abin hawan yadda ya sawwaka wannan haka malamai suka tabbatar ka duba fatawar lajina mujallar na takwas shafi na 122 da fathul bari mujallar na takwas shafi na 122 haka nan sharhul mumatti'i littafin sharha na Muhammad bin Salih al-Usaimin mujallar na hudu shafi na 485 da ahkamu salatul musafir na usama Abdul Aziz shafi na 237 darasi na uku da muke samu game da ita wannan aya aya tana tabbatar mana duk mutumin da ya tsaya sallah Allah yana gabansa yana fuskantarsa domin Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib aina ma duk inda kuka fuskanta a can ne fuskar Allah take wato duk inda kuka juya za ku tarar da fuskan Allah kun ga ayat tana tabbatar mana Allah yana fuskantar mai sallah zahiri abinda ayar ke gwadawa kenan bare kuma akwai hadisai masu ɗimbin yawa daga manzon Allah akwai hadisai da yawa misali a riwaya ta abdullahi bin umar da take sahihul bukhari hadisi na 406 da ma wurare da yawa a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisi na 547 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana ahadukum yusalli idan ɗayanku na sallah kada ya tofar da yawu ta gaban fuskansa in ji manzon Allah hadisin yana sahihul bukhari wurare da yawa gashi nan a sahihu muslim annabi ya bayyana dalili ya ce fa inna allaha wajihihi idza salla domin Allah yana fuskarsa a lokacin da yake sallah fa inna allaha wajihihi Allah yana ta nahiyar fuskansa idza salla idan mutum ya kama sallah in ji manzon Allah kunga an samu hadisin annabi Muhammad hadisi kuma mai inganci wanda ya dace da fassarar wannan aya fa aina ma tuwallu duk inda kuka juya a sallah fa famma wajhullah a can za ku taras da fuskan Allah ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana yadda aya ta zo da shi in kuka tsaya sallah annabi ya ce kada ku tofar da yawu ta gabanku fa inna allaha qibala wajhihi idza sallah hadisin abdullahi bin umar kenan a riwayar anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum idza qama fi salatihi lallai fa kowane ɗayanku in ya tsaya a cikin sallah manzon Allah ya ce fa innahu yunaji rabbahu mutum yana ganawa ne da ubangijinsa duk wanda ya tsaya sallah yana ganawa ne da Allah ko ku annabi ya ce inna rabbahu bainahu wa bainal qibla wanda ya tsaya sallah ubangijinsa yana tsakaninsa da alƙibla in ji annabi muhammad jama'a da mu da manzon allah wa ya fi sanin allah allah ku ba da amsa da mu da annabi muhammad wa ya fi sanin allah Allahu akbar annabi ya ce fa inna allaha qibala wajhihi idza salla ya ce fa innahu yunaji rabbahu sannan ya ce bainahu idan mutum ya tsaya sallah to ubangijinsa yana tsakaninsa da alkibla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ya buzu kanna ahadukum qibla qiblatihi don haka kada ɗayanku ya yi kaki ya tofar ta nahiyar alƙiblarsa me yasa saboda Allah shi ke gabas da shi shi yake alƙibla da shi walakin sai annabi ya ce an ya sarihi in zai yi tofin ya yi ta hagunsa au ta hata kadamaihi hikoko ya daga kafafunsa ya yarfar da wannan tofi eh, kaki din sannan ya taka ya zama kakin yana ƙasan kafafunsa koko ta hagunsa amma kada ya yi kaki ya tofar ta gabansa ko ta damansa wannan hadisin yana gwada muku cewa tofi a sallah bai bata sallah kenan ko da tofin yana bata sallah da manzon Allah ya ce wanda duk yayi tofi ko ta ina ne sallar ta baji sai manzon Allah ya ce in za ka yi kada ka yi ta nahiya biyu kada ka yi ta alƙibla kada ka yi ta damanka sai dai ta hagunka ko ta ƙasan ƙafanka sannan ku duba hikimar Allah wanda malamai suke bayani a kai wannan hadisin yana gwada maka cewa a lokacin da musulmi yake sallah mala'ika da yake rubuta masa sharri dai ya ɗaga alƙalami saboda babu abin da zai rubuta wa ɗan adam a wannan lokaci na sharri don haka ta daman ɗan adam akwai mala'ika mai rubuta alheri amma ta hagunsa fa mala'ikan ya ja saboda yanzu an shiga ibada <coughs> gaban mai ibada gaban mai sallan Allah damansa mala'ika ta hagunsa ko aka ce ƙarinuhu shine shaiɗanin da Allah ya haɗa shi da shi domin kowane ɗan adam yana tare da shaiɗan kowane ɗan adam akwai shaiɗanin da Allah ya haɗa shi da shi to a wannan lokaci in yawu ya zo maka ko za ka yi kaki ka tofar mazan Allah ya ce sai dai ka yi ta hagu ko ka ɗaga ƙafanka ka tofa sannan ya kamata mu lura wannan tofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya yi ta nahiyar alkibla ba wai a cikin sallah ne kurun ba mu lura da wannan har abada haramun ne musulmi ya yi tofi ta nahiyar alkibla ka dubi gabas ka yi tofi haramun ne wanda mutane da yawa sun jahilci wannan da a ce mun san haka to da dole ne ko mu rika bincike ina ne gabas kafin mu yi tofi kafin ka tofar da yawu sai ka bincika ina ne gabas tukuna ina ne alkibla me yasa saboda hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi dawud yana as-sahiha hadisi na 222 sahihu targhib hadisi na 282 hadisin huzaifatu bin yaman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man tafala tujahal qibla duk wanda ya yi tofi ta nahiyar alƙibla ya yi kaki ya dubi gabas ya tofa ja a yawmal qiyamati wa taflatuhu baina ainihi zai tashi a ranar kiyama ga kakin nan na nan a tsakanin idanunsa guda biyu duk wanda ya kakalo yawu ko majina ya tofa ta alƙibla to jama'a suna tashi a ranar kiyama shi ma zai tashi yana tashi zaka ga kakin nan Allah ya maka lamar a tsakanin idanunsa gashi na agoshinsa kowa yana gani in ji manzon Allah kun ga wannan ya gwada muku abin ya fi karfin a ce makaruhi ko sai dai a ce mai haram tun da gashi mutum zai tashi da shi a kiyama kuma riwayar ba ta zai face kadai ba abdullahi bin umar ma ya ruwaito hadisin yana sahihu eh, ibn hibban hadisi na 333 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji'u sahibun nukhama duk wanda ya yi tofi ma'abucin kaki fil qiblati wanda ya yi kaki ya tofa ta alƙibla zai taho yawmal qiyamati wa hiya fi wajhihi wannan kaki na fuskansa don haka nan haramun ne ba ni ne na fara cewa haramun ba ka duba subulus salam na al-imamu sana'ani a juz'i na farko shafi na 230 hakanan al'imamun nawawi yi bayani a cikin sharhu sahihi muslim shi musulmi ana son ya zamanto yana girmama ibada duk wani abu da ya zama na ibada ne ana son musulmi ya zan yana girmama shi yadda Allah ya gaya mana a suratul hajji aya ta talatin huna fa'a lillahi gaira mushriki ne huna fa'a lillahi gaira mushriki na ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق fa'a lillahi ana son ku musulmai ku zan masu mai da al'amuranku ga Allah ku rika karkatar da rayuwarku yadda ake cewa duru haisu madaral islam ko duru haisu madaral qur'an rayuwar musulmi ana so ta zama ne a qur'ani ke kontrolin ɗinta abu ne mai wuya Allah ka samu iya rayuwar musulmi ana so ta kasance ƙur'ani da sunnar annabi suke kontrolin ɗinsa duk abin da kake in an ce ƙur'ani da hadisi sai ka karkato yana da wuya sai wanda Allah ya masa rahama Allah ka samu na ciki shi ake nufi da hunafa masu karkato rayukanku lillahi ga Allah ko da kana son abu in an ce Allah ya hana ko manzon Allah ya hana sai ka bar shi to lokacin kake zama hanif subhanallah yana da wuya Allah ka samu dace gaira mushriki na gaira mushriki na bihi kada ku zama masu tarayya da Allah wa man yushrik billahi kusani wanda fa yake tarayya da Allah fa ka annama kharra minas sama kamar mutum ne wanda ke fadowa daga sama a ce mutum ya faɗo daga sama kafin ya faɗo din kasa ma fa takhtafuhu at sai tsuntsu ya cafke shi ya tafi da shi ya samu abinci au hawi bihin rihu ila makanin sahih ko iska eh ah, fi makanin sahih eh, au hawi bihin rihu fi makanin sahih ko iska ta yi shawagi da shi ta kai shi wani guri mai nisa abin nufi ne mutumin da duk ya shirka da Allah ba shi da gata a ranar kiyama ya yi aikin banza kamar kai ne ka samu tsani sai da ka gama hawa sai aka cire tsani din ah, kaga mutum ya shiga wani hali babu hanyar saukowa ko to haka wanda ya kafurci da Allah yake ibadarsa ba ta da tasiri sai ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah kuma wanda yake girmama zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah yace zalika wato al'amarin nan haka nan yake wa man yu'azzim sha'air Allah kuma wanda yake girmama alamomin ibada na Allah fa ha min taqwal qulub to suna cikin abubuwan da suke karfafa zuciya akan imani girmama alamomin ibadan Allah yana cikin abubuwan da suke karfafa zukata akan imani fa ha min taqwal qulub wanda ka girmama alƙibla yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙarfafa zuciyarka akan imani in an ce wannan alƙibla ce wurin da musulmi yake fuskanta ya yi sallah to don Allah inda hali kar yi kaki ka tofar ta wannan nahiya inda hali ko fitsari kar ka yi ta wannan nahiya da malamai ke cewa sai a makewayi wallahi mafi inganci shine shi musulmi bai dace a ce ya fuskanci alƙibla yana fitsari ko yana bayan gida ba ko da wurin a kewaye yake ka daraja wurin ibadan Allah akwai bayani mai tsawo akan wannan za mu ƙara aya guda a suratul baƙara mun fassara ita waccan aya ta ɗari da goma sha biyar walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wannan aya ta samu fassara daban-daban na farko malamai sun ce abinda aya take nufi aya tana nufin komai tsananin musiba kar musulmi ya bar sallah na biyu ayat tana nufin duk mutumin da ya yi wata sallah ya yi ƙoƙarin ya gane alƙibla ya yi sallah daga baya kuma sai al'amari ya bayyana cewa ya yi kuskure bai yi sallah ta alƙibla ba wannan sallarsa ta yi ba sai ya sake ba na uku ayat tana karantar da mu cewa daidai ne mutum ya yi nafila akan dabba sannan na hudu ayat tana karantar da mu cewa farilla ma ana iya yin ta a kan dabba idan hali ya hukunta waɗannan darussa duk suna cikin wannan aya yadda malaman sunna suka karantar da mu Allah shi ba mu kyakkyawan fahimta aya ta ɗari da goma sha shida me Allah ya ce wa qalu waladan subhana bal lahu ma bis samawati wal ard kullu lahu qanitun sai Allah ya ce wa qalu takhazallahu walada kuma kafirai suka ce wai Allah ya rike ɗa kafirai suka ce Allah ya rike da subhanahu tsarki tana gare shi tsarki ya tabbata gare shi wato tsarki yana ga Allah ballahu ma fi samawati wal ardi a a ai duk abin da ke cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasa na Allah ne kullun lahu qanituna komai mai tawali'u ne ga Allah tabaraka wa ta'ala me yace gaba badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun badi'u samawati wal ard Allah shi ya kirkiro halittan samai da ƙasa wa iza qada amran kuma idan ya hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yana ce masa kasance ne sai abin yana kasancewa ko abin ya kasance ya danganta da irin fassarar da kai makalma in ma ya taho fayakunu ko ya zo fayakuna ala kulli halin duk abin da Allah ya ce kasance to abin nan fa dole ya tabbata ita wannan aya ta ɗari da goma sha shida ta suratul bakara wa ƙalu ta kazallahu walada tana mana ishara ga wani zunubi mai girma zunubin mai girma shine jingina ɗa ga Allah tabaraka wa ta'ala zunubi ne mai girman gaske me yasa muka ce zunubi ne mai girma saboda hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 4974 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kazzaba ne ibnu adam wa lam yakul lahu zalika dan adam ya karyata ni nayi magana sai dan adam ya ce karya ne hadisul qudusi Allah ya ce nayi magana dan adam ya ce min karya ne ya karyata ni wa lam yakul lahu fi zalika sannan kuma ba shi da hujja ya dai karyata ni kuma bai kawo hujja ba in ji Allah Allah shi saba mu bane masu karyata Allah washe tamani kuma ɗan adam ya zage ni subhanallah in ji Allah ɗan adam ya zage ni walam ya kulla hu, zalika nan ma kuma ba shi da dalili ina ma da ya ba da dalili to ba shi da dalili abubuwa biyu ɗinnan ɗan adam ya min su ya ƙaryata ni kuma ya zage ni fa amma takzibuhu iyaya ƙaryata ni da ya yi. ba ƙaunuhu ni ne na ce idan ɗan adam ya mutu zan ta da shi sai ɗan adam ya ce innahu lan yu'idani kama ni. Allah ba zai iya sake maimaita halitta na ba yadda ya faru ne ni na ce bayan ɗan adam ya mutu zan ta da shi shi ko ɗan adam sai ya ce ba zan taɓa iya mai da shi ba kuma gashi bai bani hujja ba walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi shi ko farkon halittan bai fi mun wahala akan maimaita shi ba wato maimaita halittan bai fi wahala akan farkon ah, halittan gare ni ba bi ma'ana dukkan su dai ba su da wahala ga Allah yo ba ma Allah ba ko ɗan adam yin abu da farko shi yake da wuya da zaran kayi na farko ka gama wahala maimaitawa ba yi da wahala ko ko bature ya san da haka ka kirkiro abu shi ke da wahala don haka za a shekara goma ko talatin ko ishirin ko talatin ana zana mota ana zana mota a zana injin ɗin a zana bodinta a tsara komi sai an gama tsare-tsaren kaf a shekaru talatin sannan sai a buga mota guda idan aka kera mota guda daga wannan lokaci an gama ba abin mamaki ba ne a shekara guda ka ji an kera irin wannan mota miliyan ɗari amma kun ga an ɗau shekara talatin ana zana motar don haka ƙiran farko da maimaitawa wanne ya yi wahala ƙiran farko shi ke da wahala shi ne Allah ya ba da misalin ma da kansa wai ba da mu ba ya ce to ni na farkon ma bai mun wahala ba bare maimaitawa yanzu kai da aka halicce ka baka mamakin fara ka sai mamakin maimaitawa wanda kuma ga ishara gare ka maimaitawa wannan ba abu ne mai wuya ba wanda a duniya ma kana gani in dai aka ce kayi na farko to ka gama da zaran kayi na farko ka zama gwani ko maimaita shi bai da wahala sai Allah ya ce wa iya ya zagi na da yayi fa qawluhu cewa da yake ittakhadha Allahu walada Allah ya riki da idan dan adam ya ce Allah ya riki da to ya zage ni wa anal ahadu samadu lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad Allah ya ce ku gashi ni ne ni kadai makadaici ni ne kadai abin dogaro wanda ake huskanta da bukata a wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba sannan babu wani wanda yake kamanni da shi Allah babu wanda yake matsayin sa'a ga Allah tabaraka wa Allah ya ce to ɗan adam ya zage ni kuma ya karyata ni kun ga Allah ya ce ka ce yana da ɗa zagi ne don haka ya sa muka ce wannan zunubi ne wanda yake mai girma wanda duk ya ce Allah yana da ɗa to tamfar yana zagin Allah tabaraka wa ta'ala ne kuma abin da zai gwada muku cewa turawa da gangan suka kafurce ma Allah turawa da gangan wallahi suka kafurce ma Allah abin da zai gwada muku haka shine duk inda duniya ta kai ga zurfi a ilimi na technology technology gaba ɗayansa ilimi na kimiyya an gina shi ne akan hujja babu jahilci an gina shi ne akan hujja 2 plus 2 equals to 4 technology akan haka ya ginu babu canki-canki da fatan ku gane in kayi kaza zai baka kaza haka ne ko? to abin da ke daban mamaki shine a ce mutanen da suka yi nisa a ilimi na technology a kimiyya da fasaha sannan mutum ya taho ya ce Allah yana da ɗa ba shi da hujja in ka ce Allah yana da ɗa ina hujjarka za a ma tambaya me yasa ka ce Allah yana da ɗa ka taɓa ganinsa ne a in ka taɓa ziyartar gidan shi sai ka gani akwai wani ɗaki da matansa a ciki har da ɗa tana shayar da shi ko ce to na je gidan Allah na ku ga yana da ɗa ka taba ganin sa shi yasa Allah ya ce walam ya kullahu zalika ba shi da hujja ya ce ina da ɗa kuma ba shi da hujja don haka zagi yake gare ni shi Allah bai da sha'awa don haka yasa a suratul kahfi Allah ya tabbatar mana da wancan hadisul kudusi ka ce Allah yana da ɗa babban magana ne kamar da ke cewa ya saukar da ƙur'ani a can gaba ya ce wa yin zirar lazina kalu ta kazallahu walada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نعم kalu ta kaza اتخذ wa ولدا an saukar da Kur'ani ne kuma don a yi gargaɗi ga waɗanda suke cewa Allah ya riƙe ma lahum bihi min ilmin sai Allah ya ce به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Allah ya ce wa yin zirar lazina kalu takhadha Allahu walada ya saukar da ƙur'ani don yayi gargadi ga waɗanda suke cewa Allah ya riƙe ɗa. kun ga ashe saukan qur'anin nan dalili Allah ya saukar da qur'ani da dalilai da yawa cikin dalilan akwai wa'azi ga kirista ya saukar da ƙur'ani don ya warware gaskiyar magana dangane da annabi isa alaihi salam don haka ya zama wajibi akan musulmai su tashi yin wa'azi ga kirista wa yunzira allazina qalu walada ana gargadi ga waɗanda suke cewa Allah ya riki ɗa Allah ya ce malahun bihi min ilmin ba su da wani ilimi a kai kun ga Allah ya faɗi magana ta gaskiya wanda ya ce yana da ilimi to sai ya faɗa me iliminsa a kan cewa Allah yana da ɗa ina iliminka sai Allah ya ce to ba su ba walali aba'ihim iyayensu da kakanninsu ma ba su da ilimi magana kawai suke ta baki kaburat kalimatan takhruju min afwahihim sannan magana da take fita daga bakunan su dinnan babba ce kun ga wannan magana tana fassara wancan hadisul qudsi da annabi yake cewa Allah ya ce dan adam yana zagina kun ga ashe maganar babba ce daidai take da zagin Allah in ka ce Allah yana da da tamfar ka zagi Allah ne kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalma ce mai girma da take fita daga bakunan su sai Allah ya ce in yaquluna illa kazi ba su faɗin komai face ƙarya kun ga Allah ya katse maganar gaba ɗaya ya ce ƙarya suke yi tunda ba su ma da hujja su kansu ba ma su ba iyayensu ma ba su da hujja wannan maganar ƙalubale ne kuma daɗin zama mu'ujiza ne na ƙur'ani abu ne wanda ke tabbatar maka ƙur'ani maganar Allah ce eh, don ƙur'ani yau shekaransa dubu da ɗari hudu da ‘yan kai ko ga ayar ƙur'ani tana cewa kirista da yake cewa eh, Allah yana da ɗa shi wannan kiristan ba shi da ilimi ba ma shi ba iyayensa ma ba su da ilimi tsawon shekara dubu da ɗari hudu har zuwa yau kuma magana haka take ko an samu mai ilimi a kai akwai mai ilimi yanzu da zai nuna hujjarsa a kan cewa Allah yana da ɗa kun ga wannan ya tabbatar muku ƙur'ani maganar Allah ne malahum bihi min ilmin wala li abaihi su ba su da ilimi iyayensu ma ba su da ilimi don haka a ƙarshe Allah ya ce in ya kuluna illa kaziba ba su faɗin komai face ƙarya ƙarya ne ƙarya ne mana yanzu misali Obasanjo shine shugaban ƙasar nan ko Obasanjo shine shugaban ƙasar nan sai kai masa ƙage misali ai duk wanda ya ji kayi ma Obasanjo ƙarya a matsayinsa na shugaban ƙasa ya san kai baka da daraja shugabanninka to don Allah ku aje batun uba Obasanjo mutumin da ya yi wa wanda ya halicce shi ƙarya fa ka dubi wanda ya halicce ka sai ka shirga masa ƙarya ka ce yana da ɗa kuma kai baka taɓa ganinsa ba ta ina ka gan shi don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana duk wanda ya ce yana da ɗa ƙarya ya masa kuma sannan ya zage shi sannan Allah bai bar magana ba sai da ya warware ƙaryarsu da hujjoji kamar guda biyar a ita wannan aya ta suratul baqara da farko ya ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi kun ji kalman nan ita kaɗai martani ce wa qalu takhazallahu walada kirista sun ce Allah ya riki ɗa subhanahu tsarki ya tabbata gare shi cewa tsarki ya tabbata gare shi kawai martani ne a gare su me ake nufi wato wannan kalma ta cewa tsarki ya tabbata ga Allah ita kanta in ka zauna ka tunani akwai ilimi mai yawa a cikinta misali me ke sa ɗan adam ya buƙaci ɗa in ka san dalilin da ke sa ɗan adam ya buƙaci ɗa to za ka tsarkake Allah kuwa daga wannan buƙata misali na farko ɗan adam yana buƙatan ɗa saboda shi ɗan adam shekaru sukan masa yawa in ya kai halin tsufa zai buƙaci ɗan nan nasa ya tallafa mar ko an samu manufa guda shin ya kamata a ce Allah zai kai ga tsufa subhana kaga ya warware wannan martanin in ka dawo bukatan kuma dan adam eh, zuriyarsa ta kan kare misali duk wanda ke da kuɗi ko wanda ke da mulki yakan buƙaci a ce yana da ɗa saboda in ya mutu mulkin nan ya ci gaba ta zuriyarsa ko dukiyar nan a samu wanda zai ci gaba da gudanar da ita haka ne ko to shin Allah zai mutu ne da zai buƙaci ɗa wanda zai ci gaba da gudanar da mulki ɗin ko kuwa a'a wanda zai ci gaba da tafiyar da zuriya irin nasa don in ba a samu ɗa ba in Allah ya mutu an gama kuma zuriyarsa ko unsurhu halittar Allah ta ƙare shin kuna ganin Allah zai mutu ne ashe kenan mutuwa na ƙasa ce don haka Allah ya ce subhanahu har yanzu dai wato duk dalilin da ke sa ɗan adam ya bukaci ta in ka ɗauko sai ka ga cewa in an jingina wannan dalili ga Allah na ƙasa ce gare shi ba ɗaukaka ba ne gare shi don haka yasa ya ce subhanahu subhanahu kaɗai shi kansa martani ne gare su sannan na biyu Allah ya ce ballahu ma fi samawati wal ardi gaskiyar magana ita ce duk abin da ke cikin mai da ƙasa mallakan Allah ne wannan maganar da Allah ya faɗa ita ma martani ce ga Kirista abin nufi ne idan sama da ƙasa duka mallakan Allah ne idan har Allah ya mallaki komai da yake duniyan nan sama da ƙasa to don Allah in kana da hankali ka yi tunani a ce kuma yana da bukatan ɗa? a ce kuma yana da bukatan da wanda ya mallaki sama da ƙasa kaga akwai tufka da warware kenan saboda haka in an ce sama da ƙasa duka mallakan Allah ne kenan duk abin da yake sama da ƙasa bawan Allah ne hatta ɗan adam hatta annabawan da Allah ya turo su su bayan Allah ne don haka mallaka ko bai zama bawa bawa ai abin nan mallaka bai zama ɗa kamar yadda bawa bai zama ɗa akwai bambanci a tsakanin abubuwa biyu din na uku Allah ya musu martani da ya ce kullun lahu qanitun komai yana tawali'u ga Allah kun ga wannan maganar ita ma martani ce ga Kirista abinda ake nufi da cewa komai yana biyayya ga Allah idan a ce Allah yana da ɗa to ya kamata wannan ɗan ya zama yana da siffofin Allah siffa ta Allah ko shine Allah bai da bukatan komai a duniya wadatacce ne ko Allah bai jin yunwa Allah bai jin kishi Allah bai buƙatar sha'awa Allah bai bukatan bacci waɗannan su ne siffofi na kamala don da zaran an ce ai wane yana gyangyaɗi ya samu na ƙasu an samu inda ya gaza don haka idan ma ana so a fake shi a raɗe shi sai a ce ku kyale shi bari ai zai gyangyaɗi ko ashe kun ga gyangyaɗi ga ɗan adam na ƙasa ne in ka ce ka jingina shi ga Allah babu kamala gare shi na ƙasa ka bawa Allah to idan ku Allah zai haifi ɗa shi ma ɗan ya kamata a ce baya gyangyaɗi ko idan ko ka ce ɗan adam yana jin ƙishi ko yana jin yunwa a sannan kuma ka ce shi ma Allah ne to nan gurin ka na ƙasa Allah domin kana nuna cewa Allah yana da bukata shin ƙishi da yunwa na ƙasa ne ko kuwa kamala ne kishi da yunwa na ƙasa ne domin in ƙishi ya kama mutum hankalinsa yakan hice mara yana gwada akwai abin da ya fi ƙarfin ɗan adam wanda dole sai ɗan adam ya yi biyayya gare shi in ka jingina ƙishi da yunwa ga Allah kana nuna cewa Allah bayi da kamala Allah bai wadata ba akwai wani gefe da Allah ya samu naƙasu ya samu gazawa shine Allah ya bada misali da wata aya ta suratul ma'ida da yake ce musu mal masihu ibn maryama illa rasul mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفقون wato da Allah ya ce kullum ni tuna, komai yana mai tawali'u ga Allah komai ka gani dukkan komai yana tawali'u gare shi wato yana biyayya gare shi abin nufi komai ka gani a duniya yana bin tsarin da Allah ya masa Allah ya tsara duk dan adam zai ji yunwa Allah ya tsara duk dan adam zai ji kishi Allah ya tsara duk dan adam zai yi bacci Allah ya tsara duk dan adam zai mutu ku gane duk duk abin da ke da farko yana da ƙarshe wannan tsari din shine a duk wata halitta take bi shine yace kullul lahu tuna duk wata halitta tana bin tsarin da Allah ya mata to abin da zai gwada muku cewa annabi Isa ba dan Allah shi ne ya faɗa a waccan aya ta suratul maida malmasihu ibn maryam shi almasihu dan maryama din nan ba komai bane illa rasulun face dan sakon Allah in kuka bar shi a matsayin dan sakon Allah shikenan ba ku da matsala amma da zaran kun kauda shi a matsayin manzo to nan ne kuke da rigima me yasa aka ce dan sakon Allah ne sai Allah ya ce kan khalad min qablihi rusul saboda manzanni da yawa sun gabata kafin shi ya zo ya ce jama'a ni dan sakon Allah ne ku bi ni ku bauta ma Allah ku yi kaza ku yi kaza me yasa za mu ce eh dan sako ne saboda an yi annabawa da suka yi irin abin da yake yi illa iyaka sai Allah ya ce wa ummuhu siddiqa uwarsa kuwa mai gaskiya ce mai gaskanta duk abin da Allah ya faɗa mata kun ga adalcin musulunci uwar annabi Isa ita ce Maryam mace ce mai gaskiya sai Allah ya ce amma dukkan su mutane ne ga abin da zai gwada muku cewa mutane ne kana ya akula ne ta'am da uwar da shi annabi isa duk suna cin abinci ba su wadata kansu daga yunwa ba yanzu wanda bai iya wadata kansa daga yunwa ba ya za a yi a ce Allah ne wato abin da Allah ke nufi shi ne inda a ce alloli ne to ya kamata a ce ko ba su cin abinci saboda cin abinci ai na kasu ne tunda yunwa ke sa mutum ya ci abinci shi ne Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati ka duba yadda muke musu bayanin ayoyi yadda muke bayyana musu ayoyi daki daki gaskiyar magana ga ta nan a fili sun manzur anna yufakun sannan kuma ka duba yadda ake kau da su ka duba ga gaskiya nan a fili amma duk da haka nan suna kauce mata tunda har annabi Isa yana tawali'u ga Allah yana biyayya ga dokan Allah to ya tabbata cewa annabi isa ba dan Allah ba ne sannan na hudu Allah ya ba martani da cewa badi'u samawati wal ardi shi ya kirkiro halittan samai da ƙasa wato alkadir ala haza duk wanda har zai iya kirkiro halittan samai da ƙasa ka duba halittan samai da ƙasa din nan wanda har zai iya kirkiro halittan samai da ƙasa to zai iya ko halittan mutum ba uba ba sai ya haife shi ba da fatan ku gane meye a duniyan nan bai baka mamaki ba game da girman Allah wace halitta ce za ka dube ta a duniya wadda ba ta baka mamaki game da Allah sai ya zama an ce maka an halicci mutum ba uba shi ne kaɗai kake ganin zai gagari Allah ka duba girman duniyan nan domin Allah ka duba girman duniyan nan a ce halittan duniyan nan duka bai baka mamaki ba wai sai halittar mutum ba uba shi kaɗai ya baka mamaki wannan kaɗai ya isa a gane alamar na ƙasan imani gare ka in ma akwai imanin har mutumin da zai dubi girman duniyan nan da irin halittun da suke duniyan nan ƙwari tsuntsaye dabbobi kai hatta jikin ɗan adam halitta halittarsa in ya duba zai girman Allah tabaraka wa ta'ala zai gane ba abin da ya gagari Allah wai sai ya yi tunanin abin da kawai Allah ba zai iya ba shi ya halicci mutum ba uba Allah ba zai iya ba don haka inda aka samu mutum ba uba Allah shi ne ubansa wannan ko hankali bai da shi wallahi Allah ya gaya mana ah, halittan ɗan adam ba ita ce ma take wahala ba misali kamar a suratu gafir aya ta 57 yace la khalqu samawati wal ardi la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas okay walakin akthara nas la Allah ya faɗa mana a Qur'ani yace la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi wallahi inda ma za a gwada wahalan halitta ne to halittan sammai da ƙasa ya fi halittan ɗan adam wahala in ma ta wahala za a gwada in ji Allah kuma wallahi gaskiya ne ko mai tunani ya zauna ya yi nazari zai tabbatar wannan haka ne misali kamar yadda nake gaya muku rana su kansu turawa sun tabbatar mana ranar nan tsakaninmu da ita yanzu an ce miliyan mil miliyan 94 ko mil miliyan 94 amma ku dubi zafinta yadda yake kona mu rana kenan sannan ita ranan kanta malaman astronomy suke cewa ita kanta rana e ana maganan taurari ana sa ta cikin ƙanana ba ta cikin matsakaita bare manya don Allah ku dubi girman rana ku dubi zahinta ku dubi nisanta tsakaninta da mu mil miliyan tis'in da uku amma duk da haka turawa sun tabbatar ita kanta rana a cikin taurari ba a sa ta ma a cikin matsakaita budurwa ce yarinya ce karama da za a ɗauki rana a kai ta wajen wani tauraro zafin wannan tauraron zai ƙona ta wallahi turawa astronoma sun tabbatar da wannan shine Allah ke cewa halittan sammai da ƙasa ya mafu wahala akan halittan ɗan adam wai yanzu halittan sama da ƙasa ya gagari Allah sai halittan mutum misali bai gagari Allah ba sai halittan mutum halittan ɗan adam ba uba shine kaɗai ya ɗauke tunanin ku a duniya ku dubi duk girman duniyan nan ku dubi halittun da ke duniyan nan ba abin da ya ba ku mamaki sai a ce mutum ya zo duniya ba uba shine kaɗai ya dame ku in ji Allah Allah shi ƙara mana ƙarfin imani to shi ne a ƙarshe martani ya ce shi gaba ɗaya ma halittar ba ta da wahala gare shi don ba da hannu yake yin ta ba wannan ma martani ne gare su iza ba amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in ya hukunta al'amari ce masa yake kasance kawai sai abin ya tabbata illa iyaka idan ma kana tunanin akwai wahala to shi wajen Allah ma ba da hannu yake ba kalma ta baki yake faɗa kuma kalmar ma da Allah yake faɗa misali ta baki wadda mu muke faɗi kun kalma ta kun kasance ga Allah tabaraka wa ta'ala in ya faɗi kun wajibi ne ka yadda Allah yana faɗan kun me yasa saboda Allah ya ce an ya ƙula lahu Allah yana faɗi ma abin tunda Allah ko yana faɗi ma abin kenan yana faɗin kalmar kun sannan sai abin ya tabbata Allah yana faɗin kalmar kun abin ya tabbata wanda ko ba sharaɗi ba ne ba tilas ba ne sai Allah ya faɗa ma kafin abin ya auku inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce duk abin da ka gani komai mun halice shi ne da kaddara وما أمرنا إلا واحدة إلا واحدة كلمح بالبصر الله يتي وما أمرنا إلا واحدة لمرم أمرنم بي زما كومي فاتشي guda umarninmu guda ɗaya ne wato kalma guda ce da zarar mun faɗe ta kalamhin bilbasar yadda ka san ƙiftawan ido an gama in ji Allah ka duba sahihu bukhari hadisi na 699 sahihu muslim hadisi na 2804 hadisin abu musal ash'ari shine annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahada asbaru ala azan yasma'uhu min Allah babu wanda ya fi Allah haƙuri in ji manzon Allah babu wanda ya fi Allah haƙurin cuta yana ji ana zaginsa amma kuma ya haƙuri sai Allah in ji manzon Allah innahum yaj'aluna lahu waladan suna saka masa ɗa su ce Allah yana da ɗa suna zaginsa wa yushraku bihi ana tarayya da shi ana shirka da shi wa huwa yarzuquhum duk da haka Allah yana ba su arziki wa yu'afihim ya ba su lafiya me yasa yake musu haka ina jinkirta musu ranar gamuwa da shi wa qalu takhazza ar-rahmanu waladan laqad ji'tu shay'an idda ar-rahmanu walada mu je gaba laqad ji'tum shay'an idda wa qalu takhazza ar-rahmanu walada asuratu maryam Allah ke ba mu labarin su yake cewa sun ce Allah ya riki da Allah ya ce Ah, laqad ji'tum shay'an idda haqiqa kun zo da wani babban al'amari bi ma'ana laifi mai girma shay'an idda kamar yadda ya faɗa a farkon suratul kahafi da yake cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalmar da take fita daga bakin su tana da girma a nan gurin Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda me yasa aka ce magana tana da girma تكاد السماوات يكاد السماوات يتفطرن min. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا الله يتي تكاد السماوات والأرض abin da yasa aka ce kun zo da babban magana saboda sammai da ƙasa suna kusan takadu samawatu ya tafattar na minhu sammai suna kusan su tsatsage saboda wannan magana a duk sa'ilin da kirista ya ce allah yana da ɗa sama girgizawa take tana motsi tana kaduwa da wata magana da wani malami yake yi ka duba addurrul mansur na al'imamu suyuti cewa duk sa'ilin da ɗan adam ya ce Allah yana da ɗa sai zatin Allah ya ce subhanahu zatin Allah sai ya ce subhanahu kuma sammai sai sun girgiza watan shakul ardu ƙasa tana tsagewa wata khairul jibala hadda wato duwatsu suna ƙoƙarin su su faɗi su niƙe Eh, su su zame gari saboda ƙarfin imaninsu menene yasa an da aulin rahmani walada an da aulin rahmani walada saboda an kira ma Allah mai rahama kaji Allah aka ce eh, rahmani duk da rahmaniyar da Allah yake ma dan adam Allah ya ba ma dan adam eh, lafiya ya bashi abinci ya bashi wurin kwanciya ya biya mar bukatu ya bashi ɗaukaka amma da ya huta sai ya zage shi shi yasa sai aka kawo kalman ar-rahman yace kaga wannan wanda ya musu rahamaniya ya tila musu rahama ya musu kyauta shi suke zagi to saboda wannan zagin yasa mai da ƙasa suke girgiza ah, mai Allah ya ce a gaba wa ma yan bagi ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي الرحمن bai kamata ma ga mai rahama kun ga maganar an dawo da ita ga tunaninmu a bar ma jingina ta ga Allah don in aka ce ana maganar Allah zaka ce to warware wannan matsalar na da wahala da ba wanda ya taba ganin Allah ko to a dawo da maganar ma tsakanin mutum da mutum ka yi amfani da kwakwalwarka don duk inda aka ce ma bagi an san za ka iya tunani a kai ne wa ma rahmani ka yi tunani a matsayinka na mai hankali shi Allah bai cancanta ma a ce yana da ɗa ka ma yi tunani kawai ma bagilin rahmani an yattakhiza walada me ya ce a gaba إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض أي دو أبين دكي تشكين سماي دكاسا باب واني أبو دكي تشكين سما دكاسا إلا آت الرحمن عبدا فاتينا زوا الله أمتسين باوا duk abin da ke sama da ƙasa bawa ne na Allah da sonsa da ƙinsa dole ya bauta ma Allah saboda Allah shi ya yi shi kuma tsarinsa ke gudana dole ya bi tsarinsa ko me Allah ya ce laƙada hasahun adda hakika Allah ya kirga su duk kiristan duniya Allah ya san shi sunansa na rubuce wa addahum adda ya kirga su ɗaya bayan ɗaya me zai faru وكلهم آتي يوم القيامة فردا نزو قرشان تفسير بنا إن شاء الله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا دكانسو دواني كريستا zai zo ma Allah a ranar kiyama shi kadai Allah zai mai tambaya Allah shi tsare mana imani zuwa mutuwa iyakan inda za mu dakata a mu kenan da fatan Allah ya gafarta mana kuskuren da ya auku ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai A kafin mu dakata akwai mutane da suka yi tambayoyi da yawa tambayoyin wasu sun shafi ahalul kitabi aurensu da saki uku da abincin kirsimati da siyasa a musulunci jilsatul istiraha waɗannan duk suna buƙatar muhadara a takaitaccen amsa bai gamsar da waɗannan tambayoyi don haka ma amsa ko ɗaya ba sai ku yi haƙuri allah ya sa garin nan da malamai da yawa sannan akwai wani kuma da yi tambaya a kan telefon yadda in an kira mutum in an kira ka a waya baka san waye ya kira ka ba lokacin da kake ɗaukan kan waya me ya kamata ka faɗa ai da shi da mutumin da ya kira ka kuna tsaye kamar kai ne alarama ya ce ah, za ta malam ina ce ka ce na'am ko na kira sunanka muhammad kabir zaka ce na'am haka ne ko to haka misali yake wanda ya kira wayarka ba sallama ya maka ba da ya kira lambarka kiran sunanka yake tukuna kamar ya kira sunanka ne muhammadul kabir yaka ce na'am don haka lokacin da kake ɗaukan kan waya abin da ya kamata ka ce shine na'am a lokacin da aka kira waya in ka ɗaga na'am za ka ce ko labbaika duka dai abu ne wanda ke gwada ka amsa ko yes inda turanci ne wannan duk babu laifi don kana gwada ka amsa kiran sunanka sannan wajibinsa don shi da ya kira ka a musulunci shi ne yake zama wajibi a kansa ya fara yin sallama idan bai fara yin sallaman ba kai sai ka fara don in ka fara ma sai ka samu lada in ka gane musulmi ne amma dai lokacin da ya kira ka ka ɗaga ka ce na'am ka san waye ko musulmi ne ba musulmi ba ne ka sani in ma baka gane ko waye ba sai ka hukunta musulmin ne don musulunci yana hukunta rinjaye ga masu imani sai ka rinjayar da na kirki ka ce na kirki ne ka ce assalamu alaikum in ya so bai amsa ba wannan kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala zai amsa maka wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan da fatan wannan an gane sannan batun darasi insha Allah za mu ci gaba da darasi bayan sati biyu nan gaba yadda muka saba yi na ahkamul jana'iz amma kuma a yi na fathul majid amma zan roƙi haƙuri ga shugabanni duk da ban nemi shawararsu ba ina son maimakon a sa wani darasi daban specialist mu bar ahkamu jana'is din na specialist da daddare asabar lahadi ne ko a asabar asabar da lahadi a'a asabar da daddare lahadi mu ci gaba da karatu mu na fatul majida nan insha Allah a juma'a biyu nan gaba akwai wasu tambayoyi wanda ke cewa kayi bayanin cewa mai girman kai za a tayar da shi a ranar kiyama a siffar kiyashi mutane su rika tattaka shi ko waɗanda ake wa sallama su ki amsawa da kuma waɗanda ba su yi wa mutane sallama saboda suna ganin su manya ne sun shiga ciki kwarai suna nan ciki su ma ina hukuncin wanda ke bin liman sallan tarawihi bayan liman ya kai raka'a goma sai shi ya tashi ya a ɗaya na in terms of stand, uh, starting the prayer is it after ikama that the imam should start the prayer immediately Well, the answer is no. It is wrong to start the prayer immediately after a kama. A reasonable time should be allowed before the Imam uh, uh begin his praying. Uh, kada mu manta kuskure ne da zaran ka an tada ikama sai a kama sallah wanda malami wato wannan tambayan da yake kenan shin daidai ne idan an gama tada ikama kawai sai liman ya yi kabbara ko ko za a dan bar wani lokaci Eh? a zamanin sayyiduna usman ka duba littafin muwadda a mujallar na farko shafi na 158 wani bugun kenan wato dai a takaice magana tana cikin muwadda a zamanin sayyiduna usman lahu rijalun wa kalahun bi taswiyati sufu musamman sayyiduna usman yana da wasu mutane da ya zaba su shine bayan iqama su daidaita sahu sai an daidaita sahu kafin nan sayyidina usman yake yin kabara ashe kun ga ba a son kenan da zaran an gama ikama sai a tada sallah yana da kyau a dan bar wani lokaci bayan ikama din nan kafin kabbara na farko liman ya tabbata a dai sahun farko din nan sun daidaita sahu sannan ya tada sallah akwai mutane da yawa da suka yi tambayoyi akan abubuwa da yawa waɗanda duk ba zan amsa ba wani ya yi tambaya kan shan rubutu guru laya casbi wannan ƙauyanci ne ya zamanto abubuwan da an sha faɗa kun sha ji an maimaita ya zama kuma su za mu zo muna maimaita su duk abin da ya zamanto na yayi ko kuma jin ra'ayi gaskiya ba zan amsa shi ba matukar na fahimci tambayar ka akwai alamar haka din masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi